Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Litinin shida ga watan Rajab, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da biyar ga watan Mai shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi takhrij ahadith al-bughya na Abu Abdulrahman al Ismail bun Akibu Ahmad Jibril Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba har yanzu muna ƙarƙashin gaban da malam ke magana akan kwadaitarwa kan aure za mu tashi inda malam yake cewa ƙalal musannif rahimahullah marubucin wannan littafi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi a sheikh Ismail mun abi bakar yake cewa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi annabi ya ce khairun nisa mafi alkhairun mata ahsanuhunna wujuhan su ne matan da suka fi saura kyawun fuska, wa hunna muhuran sannan kuma suka fi su sauƙin sadaki, ga ta kyakkyawa sannan kuma sadakinta ɗan kaɗan. Wannan ne hadisi na ɗari da uku, akharajahu ibn Hibban, ibn Hibban ne ya fitar da shi. Malam ya ce, kultu lam aqib alaihi bi hazal lafs ya ce wannan lafazi da malin ya kawo a nan iyakacin binciken shi a wancan lokaci bai tarar da hadisin ba wallahu a'lam amma daga baya sai mala ya ce wa haza hadisun la asla lahu wannan hadisi mala ya ce la asla lahu mana magana ne kawai ko hadisi ko isnadi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama maganan ba ta da mun gano wannan da kyau so da dama sun fi hada irin wannan a ce batirun la asla in ya zama zance ne kawai na banza aka danganta zuwa ga annabi ina fatan kuna fahimtar wannan da kyau mala ya ce ja'a fi maqasid hasana ya zo cikin maqasid hasana a lamba na 451 a shafi na 239 waddailami kuma al'imamun dailami ma ya da shi a cikin musnad al-firdaus bila isnadin shi ma ya kawo shi ba tare da isnadi ba kun ji fassara la asla lahu ko al-asul shine al-sanad ai la sanada lahu mala yake cewa bila isnadin an ha marfu'an mala yace khiyaru nisa'i ummati amma shi yau lafazin ma da ya samu a can shine mafi zaɓuwa ko zaɓaɓɓiyar mace mafi daraja cikin al'ummata, ahsanuhunna wajihan, ita ce wacce take da kyakkyawar fuska, wa hunna maharan, sannan kuma take da sauƙin sadaki. Wa auradahu su subiki, Malai ce su subiki shi ya kawo wannan hadisi fi a hadisul ihya allati la asla laha a cikin hadisan ihya ulumuddin waɗanda ba su da koda isnadi wa huwa juz'un min tabaqati shafi'iyyati al-kubra juz'in farko shafi na 18 wallazi inda ibn hibban huwa hadis ibn abbas amma ruwayan da yazo daga ibn hibban shine ruwayan ibn abbas a lamba hadisi na 434 bilafzin da lafazin khairuhunna aisarahunna sadakan mafi alkhairin mata kaf ita ce macen da sadakinta ya zama mafi sauki wa fi tariqihi raja bin al-haris mala yace a cikin isnadin wannan hadisi akwai wani mai suna raja dan haris wa huwa da'ifun mutum ne mai rauni da'afahu Ibn ma'in wa ghayruhu Ibn ma'in da wani shi sun raunata wannan hadisin Kuna fahimtar wannan? Yanzu wannan ɗan talikin da malam ya yi, kowa a nashi littafin a kowane talikin ko? Allah ya sa mu dace. To, kun ga da farko da ya rubuta, binciken shi bai kai ga wannan ba, duk wanda yake da bugun farko na littafin zai ga babu wannan ɗan talikin na ƙasa. Kuna fahimtar wannan da kyau? Haka ake yi, idan malami ya rubuta littafi daga baya sai ya ga akwai ‘yan ta'alikai da zai yi, to an tashi bugun littafin, to sai ɗan sa waɗannan ta'alika ɗin a ƙasa. Kun fahimta, in ya mutu bai yi ba, to kai in ka tashi gyaran ba cire abin za ka yi ba, sai dai yi ta'aliki a ƙasa, ko wajen sharhi ka bayyana. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Haka yake yi, amma ba malami yi aiki, kai ka koma kai ta zagi ba. In ka tashi za ka gyara ne cikin mutunci. so da shi yayi abin arziki yanzu shi malam Ismail dan Abubakar ai ya rubuta buguyatul muslimi ne ne kuma ya cika hadisan nan masu ire-iren su wanda ba su tabbata ba ciki to shi malam Akibo Ahmad Jibril da ya zo sai ga wannan aikin alheri ne saboda wannan littafin ya karbu in ka je ƙasan Mali Nijar Ghana kai in ce maka Afirka ta yamma wannan littafin ya karbu ku ne nan wajen ƙarshen da kuke ganin wannan littafin bai karɓa ba in ka je cikin gari da sauran garuruwan hausa inda ake karatun zaure ai wannan babban littafi ne zai wahala mutum ya karanta hadisi bai karanta bugayatul musulmi na ba ila kai ka karanta shi a makaranta ka karanta shi makaranta malam fa dole ne duk wanda ya karatun zaure za ga ya karanta wannan littafin kai tsaye ba wanda zai ce bai karanta shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau wannan littafi ne mai daraja to amma jerin haɗarran da ke cikin shi to dai tashi sai malamin bai kondemin littafin ba to shi ne sai ce tariqul janna fi takhrij ahadith al-bughya abin da wani ya takaita kai kuma ka zo sai kai me sai kai yalwata haka yake yi kenan kai da shi kun haɗu wajen alkhairi amma hasada ne ke cin wasu sai su ga a wannan abin ya kamata kawai su kai mai hari su rugurguza shi kawai gaba ɗaya ai in dai Allah maɗaukin sarki ya kafa wannan abin ko Allah baka isa ba Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu to malai yace qala al musannib rahimahullah wa an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace inna a'azama an-nisa'i barakatan macen da tafi kowace mace cikin sauran mata albarka asbahunna wujuhan ita ce wacce ta fi hasken fuska asubuhu shine ai shekin asba da ke haskuwa da haske ko to macen da ta fi haske da annurin fuska ya ce to wannan mace ta fi kowa albarka wa ƙallahunna maharan kuma ya zamanto sadakinta ya zama ɗan kaɗan wannan ne hadisi na ɗari da hudu malice rawahu abu umar a tuƙani abu umar at-tuqa ne fitar da hadisin fi kitabi mu'asharatul ahalin a littafin mu'asharatul ahalin qultu mala akibu yace hadisin munkarun wannan hadisi ne munkari ina fatan mun gano wannan da kyau tsaro wannan irin hadisai sun tabbata suna karantar da wariyar launin fata kenan kun fahimci wannan da kyau ko <laughs> ina na zai inganta kenan su mata sai su koma su nasa ce duk wani wanda ya zo da bakin goshin shi ba a yi da shi kaga a nan kenan abin da ido na ke gani in dai ba wancan yara ba ba zai samu mata a nan in dai za a zargi bakaki to kila sai dai su jamilu su wancan malamin na fatan mun gano wannan da kyau kai ma ustazu kila kaɗan shiga cin da kai wankan kifi ne amma ina ganin a nan dai sai wanda Allah ya karɓa kawai ina fatan mun gano wannan da kyau kowa dai gashi ga irin shi asalin ba haushi ne <laughs> a gani shi ne ai wata mata mummuna a inda suke cewa ta zo wucewa sai wani ya ganta ya ga mune ya mune sai ce wa'izal wa hoshu hushirat ce ka in aka koro dabbobin jakunan daji abin da muni ne. bai san ta iya karatu ba ta fahimci da ita yake yi wa idhal ta ita dabban daji ce shine sai ta kalle shi ta ce mm wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa yana buga misali da mu shi ya manta inda halittar shi take gano nan da kyau ko kaga ba fada ba zagi ba tashi hankali an sami irin wannan abokinmu ne wannan pro life story ne labari ne na gaskiya wata doguwar mace ce sai ta sawo kuma irin takalmin nan irin na mata mai haƙori a ƙasa irin wannan mai tsinin nan kun gano wannan da kyau tana tafiya cangal cangal cangal shine kawai sai kalle ta ce a tsolo wa ziyada ga ta doguwa ga ƙari a ƙasa fasara wasu ziyada kenan to ashe bai san ta yi makarantar larabci ba sai ta waigo ta kalli ta ce masu ziyada me tsawon me ƙarin sai ce to da Allah ke rufa asiri a zaukar lafiya <laughs> ko gano wannan ke ce la alaiki <laughs> Allah bar magana ka Allah shi kyauta Allah shiryar da mu irin wani ‘yan gulmace-gulmace, shi wancan na wa'idul wahoshi wushirat suna kawo shi ne a ɓangaren da suke magana akan almutakallimuna bil Qur'an, masu magana da alqur'ani ‘yan bid'a ne, su ba sa magana da komi su da alkur'ani Mun gano wannan da kyau ku wai wata mata ne wani mutum ya zo ya same ta a wani waje za ta aikin haji ta ya kare ta tsaya sai ya tambaye ta baiwar Allah tun yaushe kike wannan ta ce wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna shahara wata sun ta ga mishi me zamanta anan watan ta talatin anan mata iya matsa ko ina ba a'a to ke ko ba ki da ƴaƴa ne take cewa menene salasata ayyamin fil hajji wa sab'atun idza raja'atun tilka asharatun kamila tana da ƴaƴa goma cir <laughs> gani da duk irin waɗannan abubuwa suna ta yi in gaje kaza ka same su haka zaka samu suna wannan kuma bai kamata ba irin wannan ne ya ga akwai wanda ya zo ya samu irin gayin da na bakin hanya ya masa alkawari cewa zai masu walima su shirya ran da za zo cin walima shi kenan kullum sai zo mutum kawai ya wuce fa ne kawai wuce gida su gan shi da katin cefa ne hannu dama da hagu in zo sai su ce mata hadal, wa'du in kuntum sadiqin alƙawarin walima yaushe ne inda gaske kuke ma'anar abin da suke son su gaya kenan yana jin su ran ya zo har ya gitta suka ce mishi mata hadal, wa'd in kuntum sadiqin sai ce in taliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun <laughs> ku zo ku ga abin da kuke karyata yana da akwai diru waɗannan kana karanta su ko sai ana a cikin littafin akhbarul hamqa wal mugaffilin akwai kuma waɗannan al mutakallimuna bil qur'an littafi ne musamman wani lokaci in malami ya ji kwakwalwar shi ta tushe irin wannan da ya je ya kama game gara ya karanta waɗannan akhbarul hamqa shi ma daidai wannan lokacin ya zama daga cikin hamqa'u ma wawaye ina fata mun gani irin wannan akwai wani wani sunan shi mujrimu ya zo masallaci sahun gaba da wuri ya zo ya kama waje liman ya ɗauko sotul mursilat alam nuhulikil awwalin sai kuma baya ko shin ba mu halakar da sai fassara ‘yan sahun farko ba, to shi kuma gashi a sahun farko, ai sai marmar ya koma sahun ƙarshen masallaci, sai limici sun manuti bi uhumul akhirin sannan hallaka ya ba har waɗanda suka koma tsawon ƙarshe, sai dawo tsakiya. ya ce kazalika naf'alu bil ya yace da ni kake yi inda da sunan shi wa mujirimu. <laughs> gano da kyau ni irin waɗannan hikayat da waɗannan almarori suna da yawa Allah ya kiyaye Ya ce fi sanadihi Suleiman bun Abi Karima a cikin sinadin shi akwai wani Suleiman ɗan Abi Karima da'afahu abu hatim abu hatim ya raunata shi wa qala buna adi ibn adi yace ammatu ahadisihi manakir kusan ma daukacin hadisan shi gaba ɗaya munkarai ne gaba ɗaya shi ba abin da yake ruwaitowa sai tarka tarka to yanzu wannan ka haddace shi Suleiman dan Abi Karima duk isnalin da ke karanta ka ganshi shi ko kawai ka riga ka san hukuncin da aka yi akan shi kawai ka zauna lafiya wa qala Malam uqayli ya ce yace wala yutabu ala kathirin min hadisi, ba a mai mutaba'a a mafi yawancin hadisan shi in dai ya ruwaito hadisi to in dai zaka kalla hadisin to ba zai tsira ba in dai malamin hadisi ya sa mai kahon zuka fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce wannan karatu zahira alal hadis mala ya ce wannan nakaran da ake magana a bayyane yake cin hadisin وهي تعليق بركة المرأة على جمال وجهها شيني shine wai a danganta albarkan ya mace wai a ce wai a bisa kyawun fuskanta ne kun gano wannan kenan yanzu waɗancan turawa da indiyawa da mutanen china da sauran mutanen asia da za a ga wata yin da ka san aljana ce saboda kyau kawai shi kenan wannan ita ce mai albarka kuma ga ta mushirika kun gano wannan da kyau ku ko ko waɗannan waɗanda suke mutanen asian nan da mutanen turawa da wasu larawa kiristoci ko ba su da kyau eh na ta Allah ya sa mu dace amma kuma mafi su ba mushrikai bane sai wanda Allah ya kiyaye Allah ya tsare mana imanin mu wasu da yawa suna jin tsoron su faɗa kai ya koma gida ta ce da ka ce mene Mahala ya ce wa haza batilun la shakka fihi wannan ƙarya ne ba hadisi ba ne ko shakka ma babu akan wannan. wala ashukku anna hadha min sani'i almutaassibina mala yace wannan ko shakka bana yi wannan mugun aikin masu ta'assubanci ne da suka jarrabtu da kyawawan mata fa kam ra'aina min ahadisin batila la tasbutu nisbataha mala yace mun haɗu da irin waɗannan hadisai waɗanda ko isnadi ba su da shi wanda danganta zuwa ga annabi ma ba su tabbata ba tazummu qauman ma bisababin launihim mala ya ce kawai a zo ana zargin mutane kawai saboda ba wani dalilin zargin sai dan kawai bambanci da wariyar launin fata wa na bi sababi hasa menene a jinsihim wasu kuma kawai jinsi ne a kalli kabilanku ko a kalli yaranku kawai shikenan kawai sai a danna muku magana fa ilallahi mushtaka ga Allah ne muke kai kara min ula'ikal muta'assibin jahala ga wanda suke ta'asibinci jahilai mun gano wannan da kyau ko almaradata qulubihim wanda suke da ciwo a zuciyarsu in ka je ka samu larabawa da mutanen farisa suna da irin wannan gaban na ta'assubanci irin wannan za ga suna ƙin junansu a irin wannan shine ba larabe sai ya ce wayan Allah na farin ciki sai ya saukar da wahayi da larabci yana bakin ciki sai ya saukar da wahayi da da farisanci su ma sai su akasanta akwai hadisin ƙarya irin wannan da suka ƙirƙiro wai Allah madaukin sarki yana nan da wasu zababbun mala'iku sun kewaye al'arshin shi banda farisanci ba abin da suke yi duk irin waɗannan abubuwan ne ƙabilanci na yare ƙabilanci na gari ƙabilanci na launin fata yanzu ga na launin fata mun gani koko yanzu kaga mata suka koma su ma suka ƙirƙiri nasu suka jefo kaga za a sha wahala kenan a ce to kai fa taimakon ka za a yi suna kaga dai ga hadisi ya ce launin ka ba mai kyau bane saboda ni zan taimake kan aure ka a haka amma da babana ya ce za a yanka maka sadaki dubu hamsin ne to amma yanzu saboda taimakonka da za ka ba da ɗari biyu da hamsin ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi haka suke yi Allah shi kiyaye ko kuma wani ya ga wata yana so sai je sai kirkiri wannan hadisin sai ya faɗa ga dai ta mai kyan fuska ne amma kuma sai ce me sadakin ya kaɗan ai annabi ne ya faɗa tunda kuma babanta almajiri ne yana san ilimi amma kuma jahili ne to shikenan sai ya dauke da kawai zai ba da ita haka shikenan kawai sun wara takuri Allah ya sauwaka ka hadis kama hadisin da yake cewa innamal aswadu li batnihi wa farjihi ai shi bakin mutum kawai an yi shi dan cikin shi da farjin shi ne shi bakin mutum bai da wani amfani illa ya ci ya koshi ya jima'i kuma in ka lura a haka ‘yan ina tura suka ɗauki mutanen mu fa. kawai ba sa komi consumers ne kawai no producers ba sa iya producing komi ‘yan Afirka ga suke cewa sai dai su ci. Inda za gane ɗan Afirka baƙin mutum ya fi ƙwarewa suka ce jima'i ne kawai, saboda haka a rage yawansu. Ina ba ta mun gano wannan da kyau. Kuma gaje ka kalla sai ga ɗan Afirka kawai abin da ya zauna yi ke. Mun gane, duk irin waɗannan abubuwan da ke faruwa a ce an je an kama mata an je an tsare su an garkuwa da su ko an aure su ko an je ana fasikanci da su ko ba abin da ya kama da haka turawa suna yi da kwanakin bayan kama wani dan Amurka ya tsaro wasu mata a gida shekara da shekaru ko amma baka ji an yada maganganun ana ta hayaniya ba amma yanzu wannan abin da ya faru a Chibok din nan ba inda ba sutu kan shi duk da ba mu goyon bayan wannan abin da ya faru kuma na gaya ma wani wallahi ba mu goyon baya ba mu yadda a kama wata aji ana fasikanci da ita ba ai ana kama a wajen zamfara wajen katsina wajen ina ne ana kama mata ana tafiya da su irin wannan daji yan fashi suna wannan ka taba ji an magana na ce waɗannan yan ci bakun nan ba mu san su ba amma wallahi in kiristoci ne har amerika sai ta yi magana ana zaune kwatsam sai ga amerika ta yi magana muna zuwa muka bincika suna waɗanda aka kama sai muga ƙwaya goma sha biyar ne musulmi duk sauran kiristoci ne mun gano wannan da kyau ko to shi sa suka yi magana kaga irin wannan kabilanci na addini bai kamata a rika yin shi ba mutum mutum ne di inda yake kuma su ƙungiyar kiristoci na kan da suka taya suka yi magana sai suka ce duk ɗaliban da aka sako aka anso su to dole ne gwamnatin tarayya ta ba iyayenta diya na naira miliyan hamsin sannan kuma a ɗauke su a kai su ƙasan waje a can za su gama karatu wallahi da sun bincika sun ga duk musulmi ne ba wanda zai wannan magana mun gano wannan da kyau ko ba goyon baya ba ne ko ba mu jin daɗi kuma wannan abin ma zai ƙara baƙanta musulunci ne. gano, mu kuma ba ma yadda musulmi ne suka yi ba. Ina fatan mun gano wannan. Haka ake kama bayi? Ina fatan mun gano wannan da kyau. Kuma wani sanata daga jihar Maiduguri, Borno, ya ce gaba ɗaya ma an gama aurar da su. Duk sun aure su. Hai, wannan irin aure ne. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. To, haka misali, idan bature ga wannan ya ce hadisi ne wanda ah, suka iya kenan da wa qala gumari fil mugir gumari fada cikin al mugir shafi na 117 qultu ce ƙabbahallahu wadu a haza Allah ya muna na fuskan wanda ya ƙirƙiri wannan ƙaryar shi ma gumari fa gumarin ne fa mun gano wannan da kyau ko fa inna rasu amma malama hadisi ne <clears throat> yaje fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al khalqi wa ashrafahum akhlaqan saboda annabi ya fa dukkanin halittun Allah cika kuma ya fi su madaukakiyar ɗabi'a la yandiqu bima fihi jarhul li awatifin nas annabi baya suka game da atifa da yanayin halitta da rayuwar mutane la siyama wa nahnu nara fi sudan malaje musamman ma muna gani a sudan man huwa ashraf min al-bayda ga wani babba fari kar ya fi su ma gaba ɗaya kun gano wannan da kyau ko amma gan shi kuma gashi ga irin shi wale haza qala al huffaz aidan innahu mawdu malai ce malama da sun ce wannan ƙarya ne kuma a zalika yuradu hul muallif suyuti za'iman annahu thabitun tare da haka siyuti da ya kawo wannan hadisin sai kuma ya ce ya inganta cewa bakin mutum an yi shi kawai saboda ya ce koshe jima'i ne bai da aikin komai a duniya inda ka san dan akuya kenan don ba aikin da akuya ba kenan ga ma aikin da da akuya yake yana saka yana jima sassaka fa dukanci fa akwai abin da yake yi wanda ya sa mu gaba kenan wai dan afirka aikin shi kenan kaga wannan hadisin yan turawa mulkin mallaka ne Allah shi kyauta wal hadis awradahu shaykh nasir din al albani rahimahullah fi da'ifa muhammad nasir din al albani ya kawo wannan hadisi a cikin silsila da'ifa a lamba na dubu ɗaya, ɗaya ɗari da da casa'in bakwai, a jizi na uku shafi na ɗari uku da da arba'in uku, wa qala mawdu'un ce wannan hadisin ƙarya ne wa ƙala gumari gumari ya faɗi a shafi na ɗari da da sittin ɗaya, shafi na ɗari da da sittin takwas ya ce haza Kadibun. Ya ce wannan ƙarya ne wa ƙala fil mudawi jizi na uku shafi na ɗari uku da da saba'in hudu, ya ce wal hadisun batilun mawdu'un ce wannan hadisi batil ne kuma hadisi ne mawudu'i ba hadisin annabi ne? waɗannan hadisan kamar yadda na faɗi a farko kawai suna karantar da wariyar launin fata ne ba tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba mala ya ce wa qad nuhiya anil mughalat a musulunci an yi hani dangane da mughalatin fil wannan mala kawo na hadisi ne na 105 qala al musannif rahimahullah rawahu ashabu sunan al arbaa qultu mala ya ce sahihun wa wannan hadisi ya inganta mauqufi ga sahabin da ya fitar da shi wa ƙarsa baƙal kalamu alaihi malai ce an gabatar da zance kan wannan hadisi a baya kun gano wannan da ke ku ana son sadakin aure ya zama me ya zama dan kaɗan jama'a ni ban ga wani dalilin tsawwala sadaki ba kun gano wannan da ke ku ba wani dalilin tsawwala sadaki duk wanda ya je aure aka dan faɗi abin da bai wuce ya je kashe shi wajen waliman auren shi ba mai wannan walima aure ya cika ai ya ya karanta aka ce shine sadakin wallahi hankalin shi zai kwanta mun gano wannan da ke ko kuma za a ga watan da kima kaga iyayenta da martaba gano ni ko sadakin aure da ake cewa ana sa naira dubu hamsin ya yi yawa duk da dubu hamsin ba wani abu bane a cikin mutum ya biya sadakin aure mun gano wannan ba wani abu bane domin iyayen nan ko da ake cewa an sa sadaki wannan sadakin ba ba shi ke kayan auren nan ba ba haka da gano wani ba shi ne, Allah ba shi bane saboda an ce an sa maka sadakin aure naira dubu ishirin da biyar me dubu ishirin da biyar za ta yi kai dai ka san kawai addini ya kalla da mutunci da sanin ya kamata a ce an maka wannan ya kamata ka zama kai ma mai mutunci ne ka zama karimin wallahi amma mutane ba wanda suka samu gaba ba ke kuma za a ce an sa mai dubu hamsin diya ta da hankalin shi kuma dubu hamsin ɗin nan nawa take in ka kwana hamsin kana kwadugo dubu ɗaya ɗaya ka haɗa ta ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala yake cewa ƙala rahimahullah marubucin wannan littafi Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, Hukukin zauji ala zaujati, haƙoƙin miji akan matan shi, Kun gano wannan da kyau ko? Haƙoƙin miji a kan matan shi. Bayan da muka gama wannan to za mu ji haƙoƙin miji a kan mata. Yanzu mata za ce, to ina namu haƙoƙin ɗan jira kaɗan. Domin arjali ƙawamuna ku bari a gama da manyan tukuna. Mun gano wannan da kyau ko? kafin a ƙare kuma a zo kan ku ji haƙƙin mata, haƙƙin mata a kan wa, a kan mijinta, haƙƙin mace, a kan mijinta. saboda ai abin da ya sa gabatar da haƙƙin miji a kan mata akwai dalili da yawa su mata so da dama ganin suke yi su fa suke da haƙƙi miji ma bai da wani haƙƙi ma ya magana kawai dai kamar babanta ya ji ya siyo mata wani bawa ne kun gano wannan da kyau ko to kun ga sai mun karanta nan duka sannan za mu zo huquqiz zaujati ala zaujiha ita ma sai ta ji nata ‘yan haƙƙoƙin. wanda dama duk wanda ya auro mata to dama ya auro ta da yi yeme ya girmama ta kuma ya martaba ta ya bata haƙƙinta in ka ga bai bata haƙƙi ba ka je ka bincika akwai sakaci daga wajenta mun gano wannan da ke ku akwai abin da ta yi to kuma ya kamata mata su yi ƙoƙarin kiyaye to kaga iyakan shafukan da malaye haƙƙin mata akan miji haƙƙin miji wata ta zo ta irga shafukan sai ta ce an yi son kai musamman 'yan ƙungiyoyin nan na mata masu rajin kare haƙƙin mata sai ce ya namu ya zama kaɗan nasu da yawa amma kalmomin da ke ciki ne ya kamata a tsaya lura da shi an gani qala ta'ala Allah Maɗaukin sarki ce rijali rijalu na 'alan nisa maza su ne Allah Maɗaukin sarki ya naɗa su zama masu tsaye wajen kulawa da jagorancin mata bima faddala Allah ala ba'dain musamman irin fifikon darajar da Allah maɗaukin sarki ya yi masashinsu, wabima an faƙo min an walihim daɗin gushi kuma namiji Allah maɗaukin sarki ya ba aikin kashe dukiyan shi wajen ciyar da mata ta fatar da ya ta kiwon lafiyanta da sauran ɗawainiyan yau da kullum. Fassalihatu, kun ga mace ta ƙwarai, ƙanitat, wacce take da ƙana'a, mai ƙanƙan da kai wajen Allah da haƙuri da kaɗan, hafizatul lil mai kare mutuncinta, ta kare farjinta ta kare komi nata ya daga cin abin da matan nan ba sa ganewa macen da ake cewa ta kware ta ce wani ta kiyaye wannan ina gaya mau gaskiya mace ce za a ce ta je unguwa tana zuwa unguwa ta dinga biye biyen gidaje kenan wannan ba ta bane ko ba hafiza ne lil ba ungano wannan ta fita cikin wannan tsarin idan aka ce jiki gidanku ko in kin je ki tsaya iyakan gidanku inda babanki ko mahaifiyanki za ce je ki makota ga yadda wani ki ci a ban izini ba sai an koma an nemi izinin shi to a bayan idan shi ma kin kare kanki ga ƙananan abubuwa ballantana manyan abubuwa ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ayan ya kamata mu ƙara sharhinta kuma ga lokaci ya ƙure za mu tsaya a nan sai in Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu zo sai mu karanta wannan ayan ku ji abin da malamai suka faɗi domin mata su yi ƙoƙarin su kula domin wasu na ganin ai aka ce ga waɗannan dokokin ai takura masu ake ba takura muku ake ba ana gaya muku abin da in kun bi ne kuna mutuwa ana sa ran za ku je ku shiga aljanna ba gami da wahalhalu ba amma in kuka kifa sai ku je ku gama ku je ku dinga bin me kuna bin baya kuna ta shan wahala wanda kuma bai kamata ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب alaikum.